بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن هذا وضع ابن عمر يده على معقل النبي صلى الله عليه وسلم وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمر بن الحريث بالكوفة فإن هذا لما لم يفعله سائر لما لم يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته لم يكن أن يقال هذا سنة مستحبة بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة أو مما لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أو يقال في التعريف إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم إذا لم يجعل السنة راتبة وهكذا يقال وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الاجتهاد وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة ولا يقول عالم بالسنة إن هذه إن هذه سنة مشروعة للمسلمين فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ليس لغيره أن أن أن يسن ولا أن يشرع وما سنه خلفاء الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من من سننه ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه ولا حراما إلا ما حرمه ولا مستحبا إلا ما استحبه ولا مكروها إلا ما كرهه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 yau sha uku ga watan zulqa'ida hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1429 yinin kuma da yazo daidai da goma ga watan sha daya shekara ta miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin qa'idatul dalila fi tawassul wal wasila wallafar bujumin malamin nan شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة وأنكما شين درس منا نعم سنده نعم ما لن يتي ومن هذا وضع, وضع ابن, ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمر بن حريث وعمر بن حريث بالكوفة فإن هذا لما لم يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة وتو idan أمان تابا ba ibnu taymiya قال ya kara ya koro magana a kan ayyukan sahabbai akwai sanda aikin sahabi zai kasance hujja ne akwai kuma sanda ba zai iya zama hujja ba aikin da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar ya dace da aikin manzo sallallahu alaihi wa wasallama wannan babu ko shakka hujja ne domin hujjar ba a cikin aikinsa zalla take ba tana cikin aikin sane wanda ya dace da aikin manzo sallallahu alaihi wasallama a wannan yanayin sannan aikin da sahabi ya yi wanda fassara ce ga faɗar manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma ba a samu wani sahabi ya saba masa cikin wannan fassara ba ita ma hujja ce hakanan aikin da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka haɗu a kansa wannan hujja ne hakanan aikin da alkhulafa'ur rashiduna suka yi ijma'i a kansa wannan ma hujja ne haka aikin da wani sahabi ya aiwatar a bainar sahabbai ko wata magana da ya faɗa bainar sahabbai duk sun ji shi ko duk sun gan shi amma babu wanda ya daga kara ya masa inkari ba wanda ya ce ba daidai ya yi ba to wannan ma hujja ne zai iya shiga ƙarƙashin al-ijma ko as amma idan sahabin annabi sallallahu alaihi ya aikata wani aiki aka samu sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama ta saba wa aikinsa to babu shakka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce a bar riko ita ce a bar dogara shi kuma aikinsa da ya saɓa ma wannan sunna ɗin. za a ɗauke shi ne a matsayin ijtihadin da yayye kuskure a cikin sa yana da lada guda cikakke idan sahabi yayi wani aiki ko ya faɗi wata magana sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka saba masa gaba ɗaya ya zama shi kaɗai yake banta da wannan matsala din. to babu shakka daidai yana tattare da sauran ɗaukacin sahabbai shi kuma a wannan matsala da ya saba musu a kanta ya yi ijtihadi ne ya yi kuskure yana da lada ɗaya cikakke idan sahabi ya yi wani aiki wani sahabi ya saba masa ko aka samu wata mas'ala sahabbai sun yi saɓani sun kasu gida-gida a kanta wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza to wannan yana daga cikin abin da ijtihadi ya halatta a cikinsa a nan maganar da take da hujja a cikin waɗannan saɓani ita ce za ta yi rinjaye idan ya kasance duk matsalar babu nassi kuma sahabbai sun saba akan haka to babu a wata magana ta ɗaya daga cikin sahabban nan da ya kamata a rinjayar sai dai kowace ana iya riko da ita a matsayin abin da mutum zai yi aiki da shi wato za ka iya ɗaukan ta wannan za ka iya ɗaukan ta wancan tun da babu nassi a cikin matsala to wannan bayani shine ibnu taymiya ya koro kuma shi yake cikinsa har yanzu yana ba mu misalan ayyuka da suka kasance daga wasu daga cikin sahabbai amma wasu sahabban ba su mara musu baya a kai ba wato ba wata sunna ce karara ta bayyana akan wannan aikin ba a ijtihadi na wani sahabi kuma aka samu wasu daga cikin sahabbai sun saba masa kamar yadda ibnu umar abdullahi dan umar yakan dora hannunsa a gurin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zauna ya shafi fuskarsa inda duk aka ce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zauna gurin yakan dora hannunsa sannan ya shafa fuskarsa wannan shi kadai yake banta da wannan yana wannan mas'alar tana shiga babin tabarruki ne da atharin nabi sallallahu alaihi wa sallama babin tabarruki da wasu abubuwa na annabi sallallahu alaihi wasallam ko da wasu gurabe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gurin ko ya taka ko ya shafa ko wani abu nashi kamar rigarsa takalminsa hularsa ko wani abu na jikinsa kamar gashinsa da makamancin wannan to tabarruki da annabi sallallahu ta'ala alaihi a asar da yawa sun nuna halaccinsa sun nuna halaccin tabarruki da asarin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sahabbai suke wawasan ruwan alwalarsa yayin da ya alwala ya gama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sukan daka wawasu akan ruwan hatta abin da kadu yaktasiluna alai kai ka ce za su kashe juna akan wannan ruwa din kowa yana so ya samu abin da yayi ragowa domin ya sha ko ya shafe jikinsa wannan sahabbai sun yi kuma a gaban sa kuma tare da haka nan in ya yi kaki sukan cafa kakinsa su shafe jikin wannan duk an yi a gabansa sallallahu alaihi wasallama bai yi inkari ba to a duba da irin wannan da ya sa ibnu umar hatta bayan fatan annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi tabarruki da asarinta shi kadai yake banta da wannan haka nan wa ta'rif ibn ta'arif ibn abbas min al-basra abinda ake cewa at-ta'rif shine taro ko keɓancewa a masallaci domin karanta alkur'ani ko zikiri ko salati a ranar arfa ga wanda bai je hajji ba wato kamar a ce ranar arfa kana nan gidan kaya kawai da safe su masu arfa suna can sun tafi arfa da kuma sai ka ɗauko alkur'ani ka sai ka zo masallacin gadon kaya sai ka ta karatun alƙur'ani a yinin har magarba ta yi lokacin da masu arfa suka bar suka bar arafa suka nufi kai ma sai ka tattare na kai na ka koma gida ko kai ta zikiri ko kai ta salati ko kai ta karance karance wanda shi suke to a tarif to a tarif iri biyu ne akwai a tarif al-mukhtalaf fihi akwai a tarif allazi lam yaqtalif fihi salaf akwai a tarif wanda aka yi sabani a kansa ya halatta ko bai halatta ba shine wannan da nake magana a kansa yanzu wanda na yi misalin sa da mai zuwa masallacin gadon kaya kuma ɗan gadon kaya ba wai kana bacirawa ko kana birgit kawai ka dafka nuko gari ka zo har gadon kaya ba kana ɗan gadon kaya nan ko ɗan birgit ya tsaya a masallacin su na birgit ko ɗan bacirawa ya tsaya a masallacin su na bacirawa ko ɗan rijiyar zaki ya tsaya a rijiyar zaki to wannan an yi sabani a kansa wasu suna ganin babu komai a iya yi alhassan al-basri yana cewa awwalu man arrafa bi baladina ibnu abbas au bi ardina ibnu abbas ya ce ibnu abbas ya fara yin wannan a basra lokacin yana gwamna a lokacin khalifancin sayyidina ali mun san ya tura shi ya yi zama a basra a matsayin gwamnansa da lokacin yana basra ran arfa yakan je masallaci ya zauna ta karance karancensa har a sauko daga arfa da haka wasu suka goyi bayan shi a nan wasu kuma suka saba masa kamar irin su ibrahim nahai albajir abdullahi dan mas'ud su sun saba masa akan wannan haka nan mutanen madina sun saba masa nan kamar malik da waninsa sa duk ba su ɗauki wannan ba har ma wasu daga cikin magabata kamar ibrahim naka'i sukan ce wannan ma bid'a ce to kaga wannan at-ta'rif ne al-mukhtalaf fihi wasu sun yi wasu kuma ba su yarda da ai ba abdullahi dan abbas yayi a lokacin sayyidina ali kuma yana a matsayin gwamnansa kuma lallai labari zai je ga sayyidina ali cewa ga abin da abdullahi dan abbas yake yi ranar arfa to amma ba a samu wani nasi ko ruwaya daga ali ibn abi talib da suke nuna inkarin ta ga wannan ba amma babu shakka mutanen madina suna inkarin wannan haka nan amr ibn hurai sahabi ne shi ma a kufa shi ma yi wannan amma sauran sahabbai duk ba waɗannan kawai aka samu cewa suna yi ko sun yi to a dalilin haka ne wasu suka ce bid'a ne wasu suka ce ba bid'a bane tunda an yi shi a lokacin zamanin al-khulaf abin nan zamanin al-khilafatur rashida tunda lokacin sayyidina ali yana nan kuma bai yi inkari ba saboda ka duk abin da ya faru a wannan dan tsakankanin kuma khalifa na manzo sallallahu alaihi wasallam yana da rai bai yi inkarin abin ba ba za a shigar da shi cikin tawagar bid'a a dalilin haka ne wasu suka ce babu laifi idan an yi kasancewar ya wakala fi asril khilafatin rashida a lokacin khalifa rashidi ali ibn abi talib shike mulki kuma wanda ya fara yin abun a basara gwamnan sani kuma bai masa inkari ba sai aka shigar da shi karkashin ah, ma alaihi al-khulafa ar-rashidun abinda khalifofi suka suke akan sa sai aka shigar da shi a karkashin alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di wasu kuma suka ga a tunda dai sauran sahabbai ba su goya wa abin baya ba to bari shi shine ya fi alkhairi dan da alkhairi ne ya kamata sauran sahabbai ma su rika yi don haka kasancewar ɗaya ko biyu daga cikin sahabbai sun aiwatar da abu sauran sahabbai ba su aiwatar da shi ba ya zama hujja wanda shi ne at-ta'rif al-mukhtalaf fihi akwai at-ta'rif alladhi lam yukhtalaf fihi al-muttafaq ala man'ihi wanda ba a yadda ba kun san duk sanda aka fara abu kuma wasu kan zaki eh akwai wanda suke masu wuce gona da ilimi 'yan gaba dai gaba dai don haka sai aka mai da abin kamar hawan karfa a haɗu a guri a yi taro wani ma ya tashi ya hudu ba a karanta a yi waƙe-waƙe an yi ta yin wannan a wasu garuruwa a yi waƙe-waƙe a wani lokaci a yi ta'addu'o'i mata da maza ana ta amin kamar ma su ma wanda suna kwaikwayon dai wanda suke arfa abinda ake a arfa na hudu ba da addu'a to su kuma su shi a masallacin garinsu wasu ma su yi tattaki zuwa wani masallaci har ta kai a wani zamanin nuka an tafiya takakka har zuwa har zuwa masallacin kudus wai ai arfa a can to babu shakka wannan haramun wannan ba shi da dalili ba shi da asali ba shi da tushe daga aikin kowane irin sahabi ba a samu ba a samu wannan ba shi yasa malamai suka hana shi akwai ma waɗanda ba ma masallaci suke zuwa ba kabarin wani waliyin garin su suke zuwa ta ce aje gurin kabarin wani can za a yi a hau arfa ko kamar daga nan Kano a ce aje Sakkwato ko Bari aje can a yi arfa ko a je waliyai a yi arfa eh? to duk wannan babu saɓani tsakanin malamai na kwarai akan cewa haramun ne ba da tushe babu wani magabaci da ya taɓa yin sa abdullahi dan abbas da aka ce bai taɓa kiran jama'a ba ce ku zo mu tafi mu yi hawan arfa yana zuwa masallaci ne zauna ta ibada wannan shine kawai abinda malaman suka kira at-ta'rif amma ba wai dandazo tare jama'a yayi ba yayi gayya yayi shela yace a fito awon arfa a masallacin basra ba haka yi ba dan kada wani kun san mu da san bid'o'i wani yace a ah, shi akwai wani abin ma mun manta da shi akwai san abin mun san da san tarurruka da bukukuwa to abdullahi abbas bai taba yin shela ba akan wannan ko ya tara jama'a aka kiya musu hudu ba duk ba a yi wannan ba daga baya wasu suka wuce iyaka suka zuzuta al'amarin har suka kai ga haka malamai kuma suka lissafa wannan cikin bid'o'i kagaggu a cikin addini suka yaki abin kuma to wannan at-ta'rif din na baya baya babu shakka malamai sun hana shi kuma ba su yi sabani ba wajen hana shi ba su yi sabani ba wajen lissafa shi a matsayin bid'a kuma bid'a ce da ta tattari wasu bid'o'i a karkashin ta domin hatta shi kansa tattaki zuwa ga wani masallaci mai nisa shi ma ai bid'a ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid masjidi hadha wa masjid al-aqsa wa masjid al-haram wa masjid al-aqsa ba a yin tattaki a niki gari a yi guzuri don zuwa wani masallaci ko wani guri mai albarka mai alfarma sai gurare uku masallacin annabi da ke madina ko masallaci mai alfarma da ke makka ko masallaci na kudus waɗannan su ne gurare masu alfarma da aka yarda ka yi tattaki ka ci da mara ka yi guziri don ka je ka ziyarce su don haka mutumin da zai tattaki ya je wani masallaci na nesa domin ya yi wannan arfaɗin kaga ya saba ma wannan nassin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama karara ballantana kuma ya zama na masu makabartar wani zai je ko in kabarin wani waliyin zai je wani mutum salihi ko ba salihi ba to babu shakka kaga anan ya kuma shigo da wata bid'ar daban bayan bid'ar tattaki da niƙar gari ya kuma ƙara da bid'ar rukon kabari a matsayin idi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, Allahumma la taj'al qabari idan wanda duk ya riki kabari yana kai kawo a gunsa duk shekara ya je ya yi wani abu a gurin to ya riki wannan kabari a matsayin idi wani biki da yake maimaituwa duk shekara abinda ake cewa idi duk wani mai mai maimaituwa duk shekara to kaga anan ma ya saba wa wata sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama karara ya saba wa halin annabi sallallahu alaihi wasallama to ballantana kuma a je a roƙi na cikin kabarin a nemi biyan bukata daga wajensa maimakon shi a roƙa mata sai a riƙa roƙonsa to kaga wannan ma wata kuma bid'a ce kuma mu ce wata shirka ce kuma ta shigo ƙarƙashin wannan bid'a to haka nan in ma masallaci za a yi tattaki a je an shigo da bid'ar shaddur rihal ila ghairi al-masajid an shigo da bid'ar tattaki zuwa ga wani masallatai uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tattaki tattaki zuwa gare su ana ana kusan ana abin nan nufatar masallaci domin sallar juma'a ko sauran salloli biyar ko domin zama a yi abin a yi zikiri a yi karatun qur'ani ko a yi darasi wanda duk ana da fatan ta ba kuma dan masallacin dan karan kansa shi masallacin ake zuwa babu wani musulmi da yake girmama wani masallaci li'ainin masjidi din in ba waɗannan ukun ba sai dai ya girmama shi saboda abin da yake ake a cikinsa da za a canza masa guri inda duk aka mai da shi can zai koma ko ba haka ba yanzu za a Dauke masallacin nan daga nan a rushe shi a share gurin a matsar da shi a koma da shi wani guri ba can za mu koma ba sai wani ya kafe ya ce shi gurin da yana da tsarki ba zai bar shi ba saboda haka nau'ul masjidi ake girmamawa ba makanuhu ba bi dalili da a ce an canza shi daga gurin an mai da shi wani guri musulmi za su bi shi duk inda aka mai da shi wannan gurin da a ce Allah ya kiyaye zai zama wani abu daban ba masallaci ba a ce an daina sallah a gurin wani abu daban ake yi musulmi ba su ci gaba da girma ba gurin ba saboda kawai yana gurin to saboda haka babu batun a niƙi gari saboda wani masallaci da ainihi in ba waɗannan masallatai ya uku ba da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ambata shi yasa malamai suka ce wannan a tarihin. wanda yake da irin waɗannan abubuwa haramun haramun ne ba sa saɓani a kansa ba sa saɓani a kan wannan kuma musamman a ce har ila yau akwai ɗaga murya wajen addu'a ana amin amin imamu ahmad an tambaye shi game da ɗaga murya a irin wannan yanayi ya ce bai halatta ba Allah maɗaukakin sarki ya ce wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila yace wa hadha fi du'a kada ka daga muryarka lokacin da kake addu'a kada kuma ka koye gaba ɗaya ya zama da kawai wasu wasu kake a zuciya ba a ba ka ma motsa bakinka ba ka ma wani abu wabtaghi baina zalika sabila imam ahmad yace wannan addu'a yake nufi da ayar akwai fassara ta malamai dangane da ayar imam ahmad yace addu'a yake nufi da ita saboda haka a cikin littafin iqtida'u siratal mustaqim mukhalafatu ashabin jahim na shaykhul islam ibn taymiya yayi magana akan wannan at-tarikh inda ya bayyana matsayin malamai dangane da wannan shi ne yace fa inna hadha lamma lam yaf'alhu sa'iru sahaba kaga wannan kasancewar sauran sahabbai ba su yi ba wa lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam shara'ahu li ummatihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai shar'anta shi ga al'ummarsa ba lam yumkin an yuqala hadha sunnatun mustahabba sai bai yiwu ba a zo a ce wannan sunna ce da ake son a rike ta kaga sai ya faɗi ƙaidi biyu annabi bai shar'anta ba da ya shar'anta da ya zama sunna walam ya fa'alhu sa'iru sahaba da sahabbai gaba ɗaya sun yi ya zama sunna to amma kasancewar sahabbai ba su aikata shi ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta shi ba bai kasance sunna ba bal ghayatu wa an yuqal gayar abinda mutum zai iya faɗa akan wannan ya ce haza man ma saga fi ijtihadus sahaba wannan yana daga cikin abinda ya halatta sahabbai su ijtihadi a kansa abinda ijtihadin sahabbai ya halatta a kansa saboda haka sun yi ijtihadi ne tayu wani ya dace tayu kuma ya kuskure aw mimma la yunkaru ala fa'ilihi ko a ce abinda ba za a yi inkari ba ga mutum dan yayi dan wani ya bi asarin nabi sallallahu alaihi wasallama ba za a yi masa inkari ba saboda an samu abdullahi dan dan umar yayi yana shafar wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba a jikin minbarinsa yana shafawa a abin da ɗinsa sai dai kuma yanzu duk wani abin da zaka kama jita jita ne fa ka je ka ce mimbarin da manzo Allah ya hudu ba a kansa ba za ka samu ba sai dai gurin yan damfara gurin yan damfara har takalminsa za su ɗauko maka har gashinsa za su ɗauko maka kuma billahi da su yan damfara ne yan damfara ne a ce maka a taki a taki akwai wani gashin manzo Allah yana nan ana ta shi, to inda a ce akwai wanda ya kamata a zamanin sabbi a ji shi yana yawo tsakankanin sahabbai ko a ji suna nufasa ko wani abin nan sauraka ka wannan duk abubuwa ne wanda babu tabbas a kansu sannan wannan abu ne da ya keɓanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama babu kuma wani wanda yake da wannan matsayin Ko komin darajarsa da martabarsa da falalarsa a cikin wannan addini ba zai taka wannan matakin ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya take shi shi yasa baka taba jin an ce an yi haka da da sayyidina abubakar ba ba wanda ka ji an taba ce maka wani sahabi ya je ya shafa sai da abubakar da ya samu halala ko sai da abubakar ya shafa masa kai dan ya albarka ba za ka ji wannan ba ba za ka ji sayyidina Umar yayi haka ba ko sayyidina Usman ko sayyidina Ali ko Abu Huraira ko Abdullahi dan Umar ko Talha ibn Ubaidillah ko Az-Zubair ibn Al-Awwam ko Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah aminu hadhihi al-umma ko wani daga cikin sahabbai ba za ka samu wannan ba don haka dukkan wani da zai zo kuma ya da'awar wannan matakin wannan matsayin to yana so ne ya ce shi ma yana gogayya da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin matsayinsa duk mutumin da zai zo ce shi ma zai shafa maka kai ka samu albarka to ka tabbata abin da yake maka da'awa shi kansa yana gogayya da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da sahabbai ba su yi wannan da'awar ba to galibi kuma wanda zaka samu yana da wannan da'awar to mai shafaffiyar albarkar ne in ya shafa taka albarkar zai shafe sai ka yi a hankali لأنه مما يسوق فيه الاجتهاد saboda abu ne da ijtihadi yana halarta a cikinsa la li annahu sunnatun mustahabba sannaha annabi sallallahu alaihi wasallam li ummati wato baka yi inkari ga wanda yayi abinda Abdullahi dan Umar yayi ba ko ga wanda yayi irin abinda abdullahi dan abbas ya yi na ta'arifi ba ba don kasancewarsa sunna ce mustahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ta ba a'a ba don wannan bane dan dai kawai abu ne wanda ya halatta istihadi ya shiga cikinsa shine kawai dalili aw yuqalu fi ta'rifi ko kuma game da wannan ta'rifi a ce innahu la ba'sa bihi ahyanan li'aridin ba laifi wani lokaci saboda wani dalili da zai yi ciwo idza lam yaj'al yaj'al ratiba idan ba a mai da sunna ratiba ba duk shekara sai mun ganka a gadon kai a lungu ranar arfa kai in muka gani gaskiya za mu maka inkari amma wata shekarar kana zaune a gida kwarota da za ka yi kuma ranar arfa suka ce kai ba za ka san masallacin gadon kai amma fa da sharadi fa kakka zama dan rijiyar lemu ka zama dan gadan kayar kawai mutum ya tashi sarkin yaƙi ya tashi ba kasuwa a ranar sai ce to ai gane ya zo ma tun da yau arfa da azumi a bakin shi bara ya zo masallaci ya yi lazimi sai ya zo ya ta yan wuridansa da zikiransa da karatun qur'ani da sauransu ga zo ka same shi mai kake ce yau arfa kuma ba abin da nake yi raga wani abu ne ya bujuro masa amma wata shekara in ka zo ka ga sarkin yaki a lungu yana yin wannan lazumi wata shekara wata shekara kai sarkin yaki abin nan naka fa ba mu san inda ya nufa ba to anan sai ayi inkari shi da abin da ibnu taymiya ce aw yuqalu fi at-ta'rif innahu la ba'sa bihi ahyanan li'aridin saboda wani dalilin da zai gicciyo idza lam yuj'al sunnatan ratiba in bai zama sunna ratiba ratiba wato ba a kakkautawa ba a kakkautawa mana yace wa haka za ya kuru a immatu ilmi fi hada wa amsalihi to haka nan malamai limamai na ilimi suke faɗa dangane da irin wannan da abubuwan da suka yi kama da wannan taratan ya karahuna wani lokaci suke kai makaruhi ne irin abin nan wa taratan yusawwiwuna fihi lishtihad wannan wani lokaci suke halal ne ayi ijtihadi cikin wannan wa taratan yurakhsisuna fihi idza lam yuttakhadh wani lokaci suke ba laifi idan ba a rike shi sunna wato ta dindindin ba wala yaqulu alimun bis sunnah amma ba za ka taba samun wani malami masanin sunna ba yana cewa inna hadhihi sunnatun mashru'atun lil muslimina ba za ka taba samun malami masanin sunna yana cewa wannan sunna ce da aka shar'anta wa musulmi ba ba za ka samu wannan ba fa inna zalika inna ma yuqalu fi ma shara'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda duk ake cewa sunna da aka shar'anta musulmi ana faɗa ne game da abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi ya shar'anta ga musulmi iz laysa li ghairihi an yasunna wala an yashra'a ba wani wanda yake da haƙƙi ba annabi ba sallallahu alaihi wasallama ya ce abu kaza sunna ne ko shari'a ba wanda yake da wannan haƙƙin annabi shi ke da wannan hurumin yi abu ya zama sunna ya faɗi abu ya zama sunna a yi a gaban shi ya kawar da kai ya zama sunna ke da wannan hurumin amma ba wanda yake da wannan hurumin wa ma sannahu khulafa'ur rashiduna abinda khalifofinsa shiryayyu suka sunnanta shi ya zama sunna fa inna ma sannauhu bi amrihi fa huwa min sunanihi sun sunnanta tashi ne da umarninsa don haka yana karkashin sunnarsa da annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin abinda suka sunnanta sun sunnanta shi ne da umarninsa dan shi yace wa sunnatul khulafa'ir rashidin don haka ya shiga karkashin sunnanta wannan al khulafa'ur rashid al al din ta cikin suna al khulafa ana nufin al ce ta ta'rif ko ta istighraq al-jins al ce al-ahdiyya ko ko al ce in muka ce al muna nufin waɗannan khalifofi da aka sani kowane ɗayansu idan ya sunnanta abu ya zama sunna in aka ce aljinsiya ce ana nufin in sun zama gaba ɗaya duk gaba ɗayansu sun yi haɗu akan abin bara in gaya muku shi da siga da za ku fi ganewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i wa sunnati majmu'i al-khulafa'i ko wa sunnati ahad al-khulafa'i ar-rashidin me za mu kaddara majmu'il khulafa'ir rashidin dukkan su kenan in sun haɗu akan abu to ku kankama abu ko kuma a ana nufin ɗaya daga cikin su ma ko da ɗaya daga cikin su eh babu shakka ana nufin majmu'u dukkanin domin ka ce ɗaya to za ka samu kanka cikin ruɗuwar lokaci dan sukan yi sabari a wata mas'aloli wani ya ce eh wani ya ce a'a to wanne za ka ɗauka kai kuma an ce ka rike kowane ɗaya kaga anan sai ka samu abun ba zai yiwu ba ba za ka iya haɗa na'am da la ba ba za ka iya haɗa a wajibi da haramun ba <clears throat> to aka samu matsaloli wasu daga cikin alkulafa ɗin su saba a kansu shi yasa dama daga cikin malamai suka ce nufin abin da alkulafa suka haɗu a kansa ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه babu abin da zai zama wajibi a addini sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne yace wajibi ne wala haraman illa ma harramahu babu abin da zai zama haramun sai abin da manzon Allah yace haramun ne wala mustahabban illa mastahabbahu babu abin da zai zama mustahabbi sai abin da manzon Allah ne yace mustahabbi ashe kaga mustahabbi hukunci ne daga hukunce-hukuncen shari'a yana buƙatar dalili kada a ce ai ba a ce wajibi bane kamar da aka ce ai dariƙa mustahabbi ne ba wajibi to wasu dauka aka ce mustahabbi ba lalle sai an samu masa dalili daga Alƙur'ani ko hadisi ba Tun da dai ba a ce wajibi ba ne to shi kenan a bar shi mustahabbi ne ba zai buƙaci dalili ba ai al mustahab abin so ko shine mustahab da Hausa al mustahab abin so to waye yake san Allah in ka ce Allah yake so to a ina yake yana so manzo Allah ne yake so to a ina yake yake so to in ba Allah da manzansa ne suke son abin ba ka gaya mun waye yake so in ka ce shehu ne yake so to Allah ya ce ka bauta shi dan yana so kake yi ko dan Allah yana so to kaga abin ya zama na wani ne ba da Allah ba to sai ka ce mustahabbun inda sai ka ƙara wani bayani a san ina mustahabbun zai nufa amma kawai ka ce abu mustahabbi ne abinda za a fahimta cewa Allah da manzon sa suke san abu ma ahabbahu Allah wa rasuluhu wala makruhan illa ma karihahu ko ka ce wala makruhan illa ma karrahahu banda abinda Allah ya karhanta babu abinda zai zama makruhi wala mubahan illa ma abahahu ba abinda zai zama halal sai abinda Allah ko da manzon sallallahu alaihi wasallam suka halatta na'am وهكذا في الإباحات كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم واستباح حذيفة للسحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك فوجب الرد إلى الكتاب والسنة وكذلك الكراهية والتحريم مثل كراهة عمر عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع أو التمتع مطلقا أو رأوا تقدير مسافة القصر بحد حده نعم. أو رأى تقدير تقدير مسافة القصر بحد حده وأنه لم يقصر بدون ذلك أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر في السفر ومن ذلك قول سلمان إن الريق نجس وقول ابن عمر إن الكتابية لا لا يجوز نكاحها وتوريط معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم وقول علي وزيد وابن عمر في المفوضة إنه لا مهر لها إذا مات الزوج وقول علي وابن عباس في المتوفى عنها الحامل إنها تعتد أبعد الأجلين وقول ابن عمر وغيره إن المبرم إذا مات بطل إهرامه وفعل به ما يفعل بالحلال وقول ابن عمر وغيره لا يجوز الاشتراط في الحج وقول ابن عباس وغيره في المتوفى عنها ليس عليها لزوم المنزل وقول عمر وابن عباس إن المبتوتة لها السكنى والنفقة وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول ونظائر هذا كثيرة لا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن تيمية ده tsaya a nan ma bayanan da ya baya duk ya gamsar da mu to amma yana ga kamar akwai buƙatar ƙarin bayani dai har yanzu to haka za fil ibahat haka nan cikin abubuwan da suke hana halal babu abin da zai zama mubahi ko da sahabi ne yayi idan ya kasance ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace ya halatta ko da sahabi ya halatta abun ko shi an ga yayi amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarni da wannan ba ko bai bada wannan kofar ba to abun ba zai zama karbabbe ba yace kamar tabaha abu talhata aklal bar abu talha ya halatta cin abin nan kankara kankarar da take ta ruwan sama ta ce bara kankarar da take faduwa in ana ruwan sama ya halatta cin ta wa huwa sa'id alhali yana azumi saboda haka an gan shi ana ruwa tana faduwa yana ɗauka yana eh, aka ce haka abu talha yace eh Allah ya saukar da ruwa ne dan ya sanya mana yanayi da jikinmu sanya mu kuma ba abinci bane ne albarad laysa bi ta'amin wala sharab Allah ya hana ci da sha ne ga mai azumi وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر yake to albaradu laisa bi ta'amin wala shara saboda haka shi yana ganin ba komai dan ana ruwan sama ana kankara kana azumi kuma kana sha a ramadan kaga wannan matsala ce da shi kadai yake banta da ita ijtihadinsa shi yana ga kamar ba abinci bane ba abinci ke dai ba za ka cika koshi ba ko ba za ka ji kishin ruwa ba ka ce wannan shine ruwanka ce to saboda haka wannan sahabbai ba su yi muwafaka da shi a nan ba amma ijtihadin sani shi yana gaba wani abu واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع domin shi Hudzaifa ibn al-Yaman kamar yadda zo a cikin Muslim na Imam Ahmad daga hadisin zirr ibn hubaysh an tambaye shi a wani lokaci ne suka yi sahur tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce huwa nahar illa anna shamsa lam tatla gaskiya rana ta yi abin amma ba ta hudu ba ba ta abin nan ma'ana gari ya yi waye amma rana ba ta hudu ba saboda haka shi yana ganin za a yi ta sahur ko da gari ko da ba asuba ne ma sai in rana ta hudu ne to lokacin za a dakata wannan fahimtar sani shi shi kadai sauran sahabbai duk sun zura masa ido ba wanda ya yi muwafaka da shi akai to kaga anan ba za ka ce ai ka samu hujja ba saboda Huzaifa ibn Yaman yana sahur bayan asuba kai ma sai an gama sallah asuba ka daga masallaci ma za ka ce a ko maka kwana abinci ce wasu ba ba'a da ba'da zuhurin daw'il muntashiri bayan hudowar haske wanda yake yaduwa a sararin samaniya hatta kila har ma aka ce huwan nahar aka kira lokacin kamar gari ya waye illa anna shamsa lam tatlu kawai ranar ce bata fito hudu ba wa ghayruhuma min as-sahabati lam yaqul bidhalika babu wani daya daga cikin sahabbai banda waɗannan da ya faɗi irin ra'ayin da suka faɗa babu wanda ya goyi bayan Abu Talha a wajen ya dinga hadiyar kankarar ruwan sama haka nan babu alhali yana azumi babu kuma wanda ya goya wa Uzaifa ibn al-Yaman baya akan yayi sahur bayan asuba ta yi gari ya waye domin Allah ya ce hatta ta bayyana lakum khaytul abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl فوجب الرد الى الكتاب والسنه to a irin wannan kaga maganar Hudhaifa kaga maganar kaga aikin Abu Talha to ba riƙewa za ka yi ba a sai ka koma kitabu wa sunna ne suka ce dole ne ka koma ga kitabu wa sunna ne suka ce game da sahur mai suka ce game da cin albarar ya halatta a ci wannan a matsayin ba sha bane ba ci bane sai ka koma anan duk zaka ga sahabbai ba su yi muwafaqa da su akan nan ba wa kadhalika al karahiyatu wat tahrim haka nan abin da ya shafi karhanci ko haramtawa mislu karahati umar wa ibnihi lit-tili qabla at-tawaf kamar yadda sayyidina umar da ɗansa suke ganin makaruhi ne ga mai hajji ya sanya turare a jikinsa kafin ya yi dawafi na hajji qabla tawafi bil bait tawaful ifada abinda sauran malamai suke cewa idan mutum ya yi tahallul na farko ranar goma ga wata ya zo ya yi jifa ya yi tahalluli da jifa ko ya yi tahalluli da jifa da aski ko ya yi tahalluli da jifa da aski da soke abin layyarsa kaga abin da ya rage masa shine ya je ya yi dawafi to su suna cewa ya yi ta al al'asara abinda bai halatta gare shi ba kawai ya kusanci matarsa har sai ya yi dawafi amma sauran abubuwan da da aka hana shi kafin ya yi wannan tahallulin yanzu an halatta masa daga ciki cikin abubuwan da aka hana shi a da akwai sa turare don haka zai iya sa turare to amma Umar ibn Khattab da ɗansa Abdullahi dan Umar kamar yadda zo cikin muwadda haka ne zo cikin sayo Muslim ra'ayin Abdullahi dan Umar su suna ganin matukar mutum bai yi dawafi ba to ba shi ba sa turare sai ya yi dawafi an gaya wa nana aisha ta yi inkarin wannan ta ce ba haka ne tsayyabtu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama li ihramihi wa li hillihi qabla an yatufa bil bayt lokacin da annabi zai sanya ihrami na sa masa turare a jikinsa haka nan lokacin da yayi ihlali kafin wato ya ya fita daga cikin ihraminsa kafin ya yi dawafi na sa masa turare a jikinsa saboda ka ita sai da na Aisha ta ga abin a aikace ita ce ta yi mubasharar sawa manzo Allah turare a wannan lokacin amma Abdullahi dan Umar da mahaifinsa ba sani ba don haka sai suke fatawa akan cewa ba za a yi ba wannan shine yasa malikiya suka rike wannan ra'ayin a matsayin cewa shine magana mafi inganci tare da cewa sai da na Aisha ta yi inkari ga sai da umar da ɗansa a kan wannan shi yasa za mu ga salim salim dan abdullahi dan umar lokacin da ya faɗa ya faɗi ra'ayin mahaifinsa kamar yadda yake cikin sayo muslim lokacin da ya faɗi ra'ayin mahaifinsa abdullahi dan umar game da sa turare ga wanda ya fita daga ihraminsa bayan ya yi jifa ko ya yi jifa ya yi aski sai yake cewa amma aisha ya an tambayi aisha Allah kara mata yarda ga abin da ta ce ayyabtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi wa li hillihi qabla an yatufa bil bayt sai yace wa sunnatu ahaqqu an tuttaba abin da ya kamata a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bai ce sai babansa ba kaga duk wanda zai ce sai babansa to bai san sunna ba wa karahati man kariha min as-sahabati fasqa al-hajj ila daga cikin sahabbai akwai waɗanda suke ganin ba za yi mutumin da ya dauko ya ɗauki hajji ifradi ko kuma ya ɗauki irani bai kora dabbasa ba wannan a sunna abinda ake bukatar sa shine yayi yayi fashin wannan hajji din ya bai da ta umara wato da da farko yayi niyyar hajji ya ce yayi niyyar hajji kawai ko kuma a'a ya tafi da abin layyarsa abin hadayarsa da niyyar kirani to annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabban da suka dauko irin wannan niyya din cewa su mayar da hajjin su ta koma umara idan suka mayar da hajjin suka koma umara suka yi umara ranar takwas ga wata suka ɗauki niyyar hajji kaga sun zama masu tamatti to wasu habbai suna ganin wannan ba bai kamata ma a yi ba wasu kuma suna ganin makaruhi ne matukar ka ɗauko ba za ka mai da shi tamattu'i ba wasu ma suna ganin tamattu'in makaruhi ne ya fi ya kamata ka yi umara a cikin a tafiyar ta daban ka yi hajji a tafiyar ta daban wato kakka gwama hajjin ka da umararka a tafiya daya wato ka kamar kana so ka jefi tsuntsu biyu da hoge ɗaya kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kirani yayi a hajjin saboda ya koro hadiyarsa amma ya umarci sahabbansa da suka da basu dauko da basu koro hadiyarsu ba cewa su mai da hajjin su ta zama ta zama tamattu'i ba ta su maida ta umara daga farko daga ba su niyyar hajji din sannan wanda suka zo da ifradi su ma su mayar da ita umara in sun je su yi dawafi su yi sa'ayi su yi aski su zama su umara don haka sai su koma cikin kayan su na gida sun zama yantattu kamar suna zaman gida daga bayan ranar takwas ga wata ranar tarwiya su sake yin niyyar hajji to wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa da shi kuma shine ma wasu daga cikin sahabban suke ganin ma wajibi kamar abdullahi dan umar abubakar da umar har ma usman ibn taymiyyah ta al-khulafa ar-rashidun duka sun fi fifita mutum ya yi umara a wata ɗaya daga cikin ashurul hajji sannan kuma ya zo ya hajji a cikin ashurul hajji wato kamar abin nan zulhijja shawwal zulhijja a ah, zulqa'ida zulhijja waɗannan su ne ashhurul hajj to ka zo ka yi umara a shawwal sannan ka dawo gida za a tafi ka sake ka tikiti ka je kuma ka yi hajji kan ka yi tafi a tafiya biyu don ka samu ladan da yawa don haka za su zo daga madina su je su yi umara a cikin ashhurul hajj sannan kuma su dawo garin su sannan kuma su sake wannan wanda yake madina ai da sauki amma yanzu kana ana kokowa din nan da harkar masara da gero da waye a ce ka yi tikiti biyu ka ba samu ɗaya to su a lokacin abin da sauki ta a faki wanda yake nesa in ya niki zai iya zuwa ya je dawo amma wanda yanzu al'amarin na farko sai an yadda ma ka ko kana da fifikin da aka tashi kake ba za a yarda ba baka dama ka shiga kasar ba in dai ba waliyan da suke zuwa arfa ba ranar arfa su je a ciwo arfa da su su dawo gida kashi gari kuma nan a kira ban sallah kaga wanda ba aikin hajji ba to dai sai ya idan ya kesa da sauran ayyukan hajji shi wai kawai arfa ya je aka aka ci arfa da shi kuma ya dawo gida shi da yace wa karahati man kariha min as-sahabati fasakh al-hajj ila at-tamattu aw at-tamattu mutlaqan ko ba ya karanta tamattu din gaba daya ibn al-qayyim yayi magana akan wannan da yawa a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi sayyid al-ibad aw ra'a taqdira masafati al-qasr bi haddin haddahu ko kuma yake ganin kasaru ana iya ma tafiyar kasaru iyaka daga cikin sahabbai akwai wanda suke ganin ana iya yi wa tafiyar kasar iyaka minhum man haddaha bi arba'ati burud ke burdi hudu wato mil mil 48 suka ce aka yi tafiyar mil 48 daga nan ne kasar take farawa wasu wato tafiyar yini kamar abdullahi dan umar kenan wasu suka ce idan mutum ya yi tafiya tsakanin makka da madina tsakanin makka da madina ko makka da ta'ifa ko makka da jidda afwan makka da ta'if ko makka da jidda tsakanin makka da jidda to wannan masafa din masafar makka da jidda ba ta fi kilomita 100 ba kinan sai ka yi tafiyar kilomita 100 sannan ka fara kasar kamar abdullahi dan abbas kenan wannan duk ra'ayi ne na wasu daga cikin sahabbai wanda suka iyakance wa kasaru gurbi to kaga irin nan ba zai zama magana ta ce hujja da ba wanda ya isa ketare ta a ce wannan ita ce sunna ba a'a tunda wasu sahabbai ba su goya musu baya akan wannan ba shi yasa malamai suka saba akan wannan wasu suka riki mas'alar iyakan cewa din kamar masu daukan burji hudu din wasu suka ce a'a abin duk duk abin da za a kira shi tafiya duk abin da za a kira shi bulaguro shikenan za a yi masa kasar da zarar ka in gidanka akan iyaka ke kana fita kai tafiya ka shiga wani gari kenan za ka yi kasar ba maganar iyaka kawai a ce sai ka sai ka wuce iyakar garin ko wani ba kana fita daga nan abin nan garin Kano kana fara shiga ƙauyukan nan shikenan kawai ka fara kasar ba ba sai ka kirga kilomita lokaci ba wannan shine kuma ba in tafiya ka kulli ajiyar tafiya a jirgi misali za ka yi tafiya tun daga airport ba sai ka fara kasar ka wannan duk shine abin da dalili ya fi karfafawa baya ya fi goyon baya wa annahu la yuqsaru biduni zalika suka ce ba za a yi kasar ba in ba a kai wannan mudda ba aura annahu laysa lil musafiri an yasuma fi safari ko kuma wanda zai ga daga cikin su cewa wanda yake matafiyi ba shi da dama yi azumi mun san matafiyi an ba shi dama ya sha azumi ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى هكا matafi yana iya اي اجي sa in ya dawo gida ya samu a wani lokacin kuma sai ya rama to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya da صحابي cikin صحابي akwai wanda sun yi azumi akwai wanda ba su yi azumi ba dai malamai abinda suke faɗa wasu daga cikin malamai cewa wanda azumi ba zai bashi wahala ba yana iya yin azumi ko da a halin tafiya ne saboda wasu sahabbai sun yi kuma sun yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam azumi wanda kuma azumi zai ba shi wahala a halin tafiya to bai halatta yayi ba su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ga wasu suna azumi a halin tafiya to an gaya musu suna cikin wani hali na wahala yace ulaikal usat ulaikal usat ulaikal usat yace laysa min albirri siyamu fi safar azumi a tafiya baya daga cikin albirri wato aikin alkhairi to malamai suka ce wannan ga wanda azumin zai wahalar da shi amma ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce mun yi tafiya cikin mu akwai mai azumi wani ba sa ba sa azumi masu azumi ba su aibanta wa marasa azumi marasa azumi ba su aibanta wa masu azumi ba ba da haka akwai cikin sahabbai waɗanda su suna ganin in dai kai matafi ne kawai sai ka aje azumi ka ko ka so ko za ka iya ko ba za ka iya ba ka duba muwadda akwai aikin abdullahi dan umar akan wannan inda zai tafiya ba da za a yi azumi in ka duba cikin musallaf na na ibnu abi shayba za ga ra'ayin mahaifinsa umar akan wannan su suna ganin in dai kana halin tafiya to dole ne ka ajiye azumi ko da zaka iya yin shi sauran sahabbai ba su faɗa haka ba ko ba su aikata haka ba irin wannan matsala sai a koma a duba a ga waye yake da dalili maganar su ba za ta zama ita ce hujja ta ƙarshe ba haka nan wa min zalika qawlu salman inna riqa najis yana daga irin wannan maganar da aka samu daga Salman al-Farisi wanda yake ganin yawo na jasa ne kamar da yake cikin as-Sunan al-Kubra na Baihaqi ka as-Sunan al-Kubra na Baihaqi Salman yana cewa idza hakka ahadukum jildahu fala yamsah bi riqihi fa innahu laysa bi tahir Salman al-Farisi yake cewa idan ɗayan ku ah, idan ɗayan ku ya sosa jikinsa fatarsa to kada ya sha fatarsa da yawunsa domin yawunsa ba ɗahiri ba kaga wannan ra'ayi ne nashi da sauran sabbin ba mara masa baya akan wannan ba wa qawl ibn umar inna al-kitabiyyah la yajuzu nikahuha da fadar abdullahi dan umar ra'ayinsa na cewa matar da take ba kitabiya wato nasara ce kirista ce ko kuma bai yahudiya bai halatta a aure ta ba gashi Allah ya ce wa al-yawm uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum wal muhsanatu min al-mu'minati wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wa la muttakhidhi akhdan Allah ya ce ya halatta mana abincinsu ya halatta mana auren matansu katangaggu ba masu boyfriend ba abdullahi dan umar yana cewa Allah ya hana auren mushirka Allah ya ce wala tankihul ta hatta yu'minna dan haka akwai shirkar da ya fita ce Isa dan Allah ne ko akwai shirkar da ya fi ta bauta wa kuras don haka shi sai yake ganin ba za a auren su ba wannan ra'ayin abdullahi dan umar ne kamar yadda yake cikin musannaf ibn abi shayba ya kawo wannan daga abdullahi dan umar kaga sauran sahabbai sun saba masa amma maganar ta shi kadai ba zama hujja ba Allah ya san suna shirka shi ya faɗi suna shirka shi ya faɗi kafirai ne ma kuma shi ya halatta auren su ya halatta yankan su ba wai bai san haka din ba sai yasa sauran sahabbai ba su mara abdullahi dan umar baya a nan ba haka nan wa su mu'az wa muawiyata lil muslim min al kafir mu'az ibn jabal da muawiya ibn abi sufyan suna ganin idan mutum musulmi ne babansa kafiri sai baban ya mutu ya bar dukiya to za a iya raba gadon ta da wannan musulmi din a hadisi ya tabbata cikin sai muslim a cikin bukari da muslim hadisin abu huraira لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وما سوء كايو حديث bai سبا كايو ba كافر عند fassara الكافر الحربي اكي alkafirin كافر ake با كافر yaƙi با kafirin amana ba duk dai tayo akwai dai wani tawili da wata fassara da suka yi wa nassin yake suka yi sa suke ganin cewa musulmi zai iya cin dukiyar babansa kafiri wa man umar wa ibn mas'ud lil junubi an yatayammama توريث معاذ توريث معاوية للكافر المسلم للكافر أبنا للمسلم من الكافر ولا إلى نأتكين مصنف ابن أبي شيبة مجلد إنسان الشاء haka nan wa man umara wa ibn mas'ud lil junubi an yatayammam ibnu mas'ud da Umar da ibnu mas'ud suna ganin mutumin da ya yi janaba bai samu ruwa ba to ba zai taimama ba sai dai hakuri ta ya samu ruwa sannan ya yi alwala ya biya sallar da ta wuce mata to amma ammar ibn yasir lokacin da ya ji umar ya faɗa ka yace a mun yi tafiya da na ba ta same mu muka yi birgima kamar yadda ina jin ma ammar din yana bada labarin cewa shi da umar din suka yi tafiya suka yi birgima kamar yadda jaki yake suka zo suka yi sallah daga ba suka zo kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai baya bukatar haka inda baya fita inda baya fita an تفعل بيدك أو أن تقول بيدك هكذا فضرب بيديه الأب ضربة واحدة Allah ya ce ai ba sai kun yi birgima ba kwa iya yin haka kawai ku buga hannunku sau ɗaya ku shafi fuskarku da hannayenku fuskarku da tafin hannayenku wannan ya ishe ku ba sai kun birgima ba lokacin da Ammar ya tuna Umar Umar ya ce shi gaskiya bai tuna ba shi bai tuna ba to kaga anan ammar sahabi ne kuma amintacce ne karɓaɓɓe ne don haka maganarsa shi umar bai tuna ba amma shi ya tuna tunda ya tuna shi kenan ta zama hujja wa qawlu ali wa zaid wa ibn umar fi al-mufawwida innahu la mahra laha idza mata az-zawj al-mufawwida ce matar da aka daura aure aka ambaci sadaki amma ba a bayar ba nikahu tafwi an ce da sadaki amma ba a bayar da sadakin ba akan za a bayar nan gaba wani lokaci akan yi nikahu tafwid ba a ma ambace ba a ma yanka sadakin ba ba a ma faɗi nawa za a bayar ba ba a gama tantancewa tsakanin uba ko wali da miji ba sai to auren nan dai za a yi shi ko ma dai yaya ne maganar sadaki kai ya tsaya mu dau lokaci shi yana shi yana kira dubu hamsin mijin kuma yana cewa a shi dubu talatin zai bayar aka yi ta kai kawo aka yi ta kai ruwa rana wannan ya zo wannan ya faɗa wannan ya faɗa ce to ba shi kuma ranar ɗaurin aure ta zo ba a gama yankewa ba ce to a zo a ɗaura daga baya a zaura a tattauna nawa za a bayar to kaga wannan nikah an yi aure ba a ba yanke nawa za a bayar ba to ana yin haka sai mijin ya mutu to ya tana da sadaki ko ba tana malamai sun ce tana da sadaki tana da sadaki duk da cewa nikahun safi ne ba a yanke sadakin ba amma a yanke a bata sadakul nisf sai a duba ire-irenta za su yi nawa sai a bata Eh? Eh? to amma ali da zai da ibnu umar su suna gabatar da sadaki kaga sauran malamai sun saba musu anan zaka duba musannaf na abdul razzaq da musannaf na ibnu abi shayba za a ga ra'ayin waɗannan sahabbai wa qawlu ali ibn abbas al mutawaffa anha al hadith innaha ta'taddu ab'ad al ajalay haka nan da faɗar ali da ibnu abbas game da matar da mijinta ya mutu tana da ciki wato mijinta ya mutu ya bata da ciki kun ga matar da mijinta ya mutu menene iddata arba'ata ashirin wa ashra matar da take da ciki kuma iddata wa ulatu ahmalin ajaluhunna an yada'na hamlahunna kun ga kowace akwai iddar da aka faɗa to ita wannan mijinta ya mutu kuma ya bata da ciki wacce iddar za ta yi arba'ata ashhurin wa ashara ko ko za in ta haihu shi ke kenan a ali ibn abi talib da ibn abbas su ba haka suke faɗa ba ta ta'taddu ab'ad al-ajalai wannan lokaci ne ya fi zara haihuwar ko wata hudu da kwana goma wanda ya fi zara shi za ta yi wanda ya fi tsawo shi za ta yi saura ka in mijinta ya mutu saura wata biyu ta haihu to ko ta haihu tana cikin idda sai ta yi wata hudu kwana goma a in mijinta ya mutu ya bar ta da ciki wata biyu kaga nan gaba tana da wajen wata bakwai to sai ta zauna wata bakwai sai ta haihu saboda ka wanda ya fi yawa za ta ɗauka shine ta ataddu abad al-ajalai to an samu rikici tsakanin su Abu Huraira da su abin nan Ali da su Ibn Abbas karshe aka je gurin Ummu Salama ta ba su labarin kissar Zuba'a a aslamiyya Subai'a al-Aslamiyya lokacin da Subai'a eh, al-Aslamiyya lokacin da ta rasu da ah, mijinta ya rasu yana rasuwa a lokacin sai kuma ta haihu to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan kin kin fita daga idda kina iya zuwa a danki kuma ke in bazauri ma ya fito shikenan a ranar ma aka so a daura za a iya ɗaura aure to kaga su ba su samu ba su ji hadisin su bai'a ba isar su bai'atul aslamiyya shi yasa su kai fatawa da wannan amma hadisin su bai'atul aslamiyya ya inganta haka wannan wannan tana na cikin sahih bukhari wa qawl ibn umar innal innal muhrima idza mata batala ihramuhu wa fu'ila bihi ma yuf'alu bil halal da kuma ra'ayin abdullahi dan umar wa ghairihi da waninsa cewa al-muhrim mutumin da yake cikin ihrami yana cikin aikin hajji sai ya mutu to sai suka ce aikin hajjinsa ko ihraminsa ya rushe saboda haka duk abin da ake yi ma wanda ba shi da ihrami wanda ba mahajjaci ba lokacin da ya rasu shi ma haka za a yi masa don haka za a yi masa wanka a sa masa likafani a sa masa tunani kun san wanda yake mai aikin hajji ba zai rufe kansa ba sannan ba zai sa tunani ba suka ce a da har ya rasu to ihramin sa ya rubuce ya dawo kamar kowa ya ya dawo kurtu to aka sai a yi masa jana'iza ta ta kurtaye to amma abin da ya tabbata lokacin wanda dabbarsa ta faɗo da shi ta harbe shi ya mutu yana yana yana yana yana cikin ihramin sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا آه، ولا ولا تستر ولا تغط وجهه ولا تغط رأسه ولا تحنطه النبي صلى الله عليه وسلم يشوف في مسا وانكا دا دا روا بسدر وسدر دا دا مغريا غنيا مغريا كان نمكو ساشا اشكل الكفن انسا واتشكين احرام انسا في مسا الكفن دا احرام انسا في ثوبيه كان نكالا كليفي كانسا kada kuma ku sa masa turare fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiyan saboda za a tashe shi ranar kiyama yana talbiya saboda ku bar shi a cikin sifarsa ta ta mahajjaci kada ku sa masa turare tunda ba a yarda mai haji wanda bai ta tahalluli bai sa turare sannan kuma kada ku rufe kansa domin ba a yarda mai haji ya dauko abin nan ya rufe kansa ba domin za a tashe shi a matsayin mai haji ranar gobe kiyama kaga wannan ya muri to amma su ba su samu wannan kissa ba ko ba su riske ta ba saboda haka sai suke cewa ya dawo kamar kowa wa qawl ibn umar wa ghayrihi la yajuzu al-ishtiraq fil hajj da magar ibn umar da waninsa cewa sanya sharadi a hajji bai halatta ba sharadi a hajji kamar mutumin da zai fita hajji amma yana jin tsoron a hanya akwai yan fashi akwai wani abu ko yaki ko wani abu wanda zai iya sa shi ya dawo amma lokacin da ake tafiya a ya ce to ya ubangiji ga ni na fito yayi lokacin da ya ihrami ya ce to na fito idan wani abu ya tare ni to na dawo ruwa abinda na na na sauka daga haji na warware wannan shine ko ko ba ya da lafiya misali an je madina ya ce to ya ubangiji in na dau ihrami kuma rashin lafiya ta taso fa mahilli haifu habastani inda ka tsare ni nan ne gurin warware hajji na wannan shine shine ishtira su suna cewa bai halatta ba kawai ka je in Allah ya yi za ka yi ka yi in Allah ya yi wani abu zai tsare ka to shi kenan ka yanka hadayarka ka zo ka cika ka tsara shi domin shi amfanin shardantawar ba abin ka bashi in ka shar'anta ka shar'anta lokacin da za ka ihrami sai ka ce ya ubangiji ina fama da rashin lafiya in rashin lafiyar nan ta taso min to a inda duk ta saso min nan ne gurin warware hajji na shi ne fa mahalli haitu habasani to in ka faɗi wannan rashin lafiyar ta taso ta hana ka ka hajji ba a cewa ana bin ka bashi sai ka je ka biya shekara mai zuwa amma in baka faɗa ba to shekara mai zuwa wannan aji yana nan a wuyan ka fa sai ka je ka sauke shi to akwai hadisin guba'a lokacin da annabi ya zo zai fita hajji ta ce ya rasulullah ina so in je hajji tare da kai amma ba da lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ke ishtariti sa sharadi sa sharadi ki ce fa mahalli haythu habastani inda ka tsaye da ni ya ubangiji nan ne gurin warware hajji na fa mahalli wa sunata fa mahalli fa mahalli daga ihlal ne na warqu fita daga cikin ihrami to kaga wannan hadisi na zuba'a da ya zo gare su da sun yi aiki da shi imamu shafi'i bai yarda da ishtirati ba domin hanyar da hadisin zuba'a ya je gare shi ba hanya ce ingantacciya ba yace da ya inganta to zan saki ra'ayi na in kama sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai haƙi ba shafi'i ne sai ya ce wannan hadisin ya inganta ta hanyoyi daban-daban saboda haka wannan shine za a yi وقول ابن عباس وغيره في المتوفى عنها ليس عليها لزوم المنزل هكذا عندما قال ابن عباس da waninsa wanda yake cewa almutawaffa anha matar da mijinta ya rasu ba sai ta yi ta zama wato ba za ta ce sai ta lizinci gidanta ta yi idda a ciki ba tana iya fita ta je wani wuri ta yi idda wannan ita ma magana ce da wasu daga cikin malamai suka saba masa a kanta tana nan a cikin musallaf na Abdul Razzaq wasu daga cikin sahabbai sun faɗi wannan amma wasu sun saba ma wannan kaulin haka nan wa qaulu Umar ibn Mas'ud innal mabtutata laha sukna wal nafaqa haka nan Abdullahi dan Umar a haka nan Umar da Ibn Mas'ud suna ganin matar da aka yi wa saki uku matar da aka yi mata saki na uku na ƙarshe to ba ta da sukuna wurin zama ba ta da kuma nafaka ba ta da nafaka ba ta da ciyarwa wato ba za a ci gaba da ba ta mahalli ba mijin nata ba zai ci gaba da ba ta mahalli ba ba zai ci gaba da ciyar da ita ba wato da aka saki za ta zauna ta yi idda za ta zauna ta yi idda a gidanta mijinta bai isa ba ya fitar da ita sannan dole ya ciyar da ita a tsawon kwanakin da za ta yi idda har ta gama idda to idan saki uku ne da babu komai za ta yi idda a gidansa ko ku a'a za ta koma gidansu ta yi idda abinda jumhurin malamai suke faɗa shine za ta yi idda a bisa hadisin Fatima bintu Qais za ta yi idda a gidanta sai ta gama idda sannan sarka to amma Umar shi ya saba ma wanda yake cewa ba za mu bar littafin Allah ah, lahas sukuna afwan lahas sukuna na'am shi Umar yana ganin za su za ta zauna a gidanta hadisin Fatima bintu Qais kuma tana cewa an saki ni uku a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sanya min sukuna ba bai sanya min nafaka ba wato an yi mata saki uku kawai ta tafi gidansu babu maganar kuma sai ta zama a gidan sai ta yi idda anan dan zaman ta a gidansa ta yi idda hikimar shine ko wata kila ayi komai to amma tunda babu komai a wannan saki kaga zaman gidan bai da wani amfani shi kansa ta zama masa kaya kuma ta zama masa nauyi gara ka koma can gidansu to lokacin da aka saki fatima binta qais a saki uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to baki da nafaka baki da sukuna lokacin da aka tambayi sayyidina umar akan wannan yace tana da nafaka tana da sukuna tana da ciyarwa tana da gurin zama fatima binta qais ta ce to ita ga abin da ya faru gare ta lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar yace ba za mu bar littafin Allah ba saboda maganar wata mata wato shi bai gama gamsuwa da ruwayar ba shi ba zai bar littafin Allah ba saboda wata mata to kaga duk waɗannan maganganu ne na sahabbai wanda aka yi jayayya a kai wa amsalu zalika za a fi sahaba da ire-iren waɗannan wanda sahabbai suka yi jayayya a kai wasu suka ci kaza wasu suka saba cikin sahabbai fa innahu yajibu fihi ar-raddu ila Allah wa rasul to wannan wajibi ne a koma ga Allah a koma ga littafin Allah a koma ga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sun za su raba gaddama wala za'iru hadha kathiratun irin wannan suna nan da dama fala yakunu shari'atan lil umma ba zai zama wani abu ba zai zama shari'a ga wannan al'umma ba illa ma shara'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta wannan ka duba game da abin da yake aikin sahabbai da suka yi sabani wasu suka ce wasu suka saba maganar wasu ba za ta zama hujja akan wasu ba sai idan alqur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mara ma wannan maganar baya to ina kuma ga maganar wasu wanda basu taka basu taka matsayin sahabi ba kaga babu shakka su ya kamata maganganun su a bijirar da su ga alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dan a ga dacewar su ko rashin dacewar su idan sun dace a yi riko da su idan kuma sun saba a saki maganganun su ibnu taymiya bai gama wannan gabar ba ku yi haƙuri sati mai zuwa ma a kanta zai ɗora muna da karatu a sati mai zuwa ranar litinin ranar asabar ne ba mu da karatu amma ranar litinin muna da karatu saboda haka ibnu taymiya zai ɗora akan wannan gaba har sai ka ce ka gaji wa sallallahu sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan yana cewa dan Allah malam ina son sanin ma'anar kalmar maulana shin ya halatta a kira wani mahaluki da wannan kalma kamar in ce maulana wane to kalmar maulana eh, almaula iri biyu ne akwai almaula al'a'la akwai al'asfal akwai almaula wanda yake na sama akwai almaula wanda yake na ƙasa idan mutum yana da bawa idan ya yanta wannan bawa bawan nan nashi ya zama maulansa shi ma kuma ya zama maulan bawansa kaga kalmar maula dangane da bawansa kalma ce da take nuna bawan ƙasa yake da shi kalmar maula dangane da ubangidansa kuma kalma ce da take nuna sama yake da bawansa shi yasa zaka ji an ce wani maula ibn umar misali misali ce nafi maula ibn umar saboda ibn umar shi ya yanta shi bawansa ne sai ya yanta shi sai ake ce masa maulan ibn umar kaga ibn umar zai iya cewa wani maulana ne sannan shi ma Ibn umar ya zama maulan nafi ya zama maulan ni'ima ita maulan ni'ima dan shi ya ni'imta shi ya yi masa wannan abin ya ba shi wannan yanci shi ya ba shi wannan ni'imar ta yanci saboda ka kalmar maula ana faɗarta tana nufin shugaba tana nufin kuma na ƙasa don haka a iya faɗa wa mutum maula kuma ya danganta lokacin da kake faɗa za a san me kake nufi idan na sama da kai ne kace maula maula ya fulan an san kana nufin shine shugabanka idan kuma na ƙasa da kai ne kace masa maulanka to abinda za a fahimta da bawa ne ka yanta shi an gane ko yawa saboda ka ana faɗa ba wani abu ne yace wanda ya kwana a muzdalifa sannan kuma ya ji tsananin sanyi ya rufe kansa shin sai ya yanka na fidya kuma shin hajjinsa ya lalace ko kuma ya zai yi to wanda yake kwana a zalifa babu shakka kun san wuri ne wanda yake fili ne yau babu tanti babu gine-gine kowa a wannan filin zai kwanta sannan mahajjaci an hana shi ya rufe kansa dalibi mutane akan daure a kwanta a haka ɗin tunda haka shari'a ta ce a kwanta ina iyaka wanda yake da irin ɗan abin nan da ake rufe hanci da shi saboda kura sai ɗan rufe saboda gudun iska kada da cika masa hanci ya tashi da mura sai ɗan sa rufe ba komai to amma wani lokaci in bacci ya bacci kuma sanyi ya sanyi <laughs> ba za ka san sanda za ka jawo abin ka rufe ba sai dan kafarka kuma kai ta mafarki mai daɗi kai ta dinga kana yawo a wani gari malami mai daɗin sha'ani ashe kai ka rufe kanka ne sai dan kafarka sai ka ganka cikin cikin bargo to wannan baya cutarwa duk wanda ya bacci an ɗauki alƙalami da kansa kuma babu wani lissafi a kansa kuma sai ya farka to kana farka sai ka bude kanka kar ka ci gaba kuma da zama a ciki idan kuka jawo da gangan karfe ka yi mahzur amma magana cewa akwai jini wannan babu hujja kanta hajjin ka yana nan amma ka abin da bai dace ba sai ka tuba ga Allah zakar da kai mai hukuncin wanda ya fitar da ita bata je ga talakawa sai bayan sallar idi to ban gane ya fitar da ita ba yana nufin ya fitar da ita ya aika inda za a kai wa talakawa ko ko ya fitar da ita ya aje ta a tsoron gidansa idan ya fitar da ita ya aika wanda zai je raba ce ga zakar da kai nan aje a raba sai wanda zai raba tsaye ya sakaci wannan ba ta shafe shi ba shi an gane ko saboda haka a hukuncin ya riga ya fitar ne idan kuma a da ya fitar sai ya aje a tsoronsa ko ya ce matarsa ta ajiye sai ita ko matar bata bayar ba to a lokacin wannan a matsayin sadaka take kamar sadakoki wannan zakar ba ta zama zakar da kai ba saboda ka ya danganta da wace irin fitarwa ya in fitarwa ya zuwa ga wanda kamar mutum ne ya fitar da zakka ya bayar inda ake kai bayar da zakka a raba sai kuma aka cinye ba a ba talakawan ba kaga shi dai zimmarsa ta abin nan sai dai idan ya gane kuma cewa gurin nan facin ya zakka ake bai kamata ci gaba da bayarwa ba wannan kuma yake ƙarin bayani yake so akan wannan hadisin akan wannan gabar hadisin da nawawi da nawas ibn sam'an ya ruwaito wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in aftaukan nas فأفتوك والإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس duk abin da ya yi sosa a cikin zukatanka abin da ya yi maka susa a cikin zuciyarka kake wasu wasansa to yi kokarin ka kauce masa galibi mutum na fadawa shi buha akan irin wannan yana fada cikin haram bai sani ba duk abin da zuciyarka take ɗarɗar a kansa halal ne wannan abu ko ba halal ne ya halatta in ci ko bai halatta in ci ba to yi kokari ka kauce masa galibi irin wannan zaka samu kuma bai halatta din ba tunda har ka ji zuciyarka na bugawa akan wannan ko da mutane za su sai maka bayanin ai ba komai ba komai to kada ka ce ai tunda dai mutane su ce ba komai ke na za a matukar zuciyarka na na maka wani tana maka gargadi to ka saurari gargadin zuciyarka in dai ba zuwa kai ka samu malami ya yi maka bayani cikakke da ta fuska ta shari'a dan dai ka ji mutane suna gaya maka fatawa su yi maka bayani to karka saurari wannan fatawar ta kan titi ko fatawar abin da inna rubutu fatawar jama'a kawai a cikin gari wannan shine abin da hadisi yake faɗa kamar hmm.

yan uwansa yan kasuwa ko ɗalibai ba su kyale shi ba zai yi ta gamuwa da abubuwan da su ɗauke masa hankali ba ya san bauchi ka gane a nan ba masallaci ba ne ya kai shi bauchi itikafin ne saboda ya samu gurin da zai itikafi ya tafi wannan baya ci kaga wannan ba zai shiga ciki ba kamar mutum ya tafi ziyarar babarsa tana wani gari zai yi zai yi bulaguro zai tafiya mai nisa ka tafi daga nan har cana ka je ka ziyarci babarka kana da mahaifiya a cana wanda ka yi laifi ba dan ba canan ka tafi ka girmama garin canan ba ba girmama canan ne ya kai ka ba an gane wani abu ne da shari'a damar ka yadda ka yi shi shi ka tafi shi ne ziyara neman ilimi misali za ka tafi wani gari mai nisa neman ilimi wannan baya shiga cikin halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a lokacin ka tafi wani abu ne da shari'a ta yadda daman ka je ka nemi shi ko ina amma in za ka tafi dan shi gurin dan shi mahallin kana ganin yana da wani matsayi da girma da daraja da ya kamata a yi masa wannan tattakin shine shari'a ta wani lokaci za ka ga a masallacin unguwarku gaskiya hudu nan baka gamsuwa kai dai kawai kana zama ne amma gaskiya kai baka jin ma da yake cewa larabcin ma baka jin ana yi daidai to kaga sai kake ganin akwai wani masallaci amma kuma da nisa amma kuma zaka je hudu ba raɗau za ka gane za ka fa'idan za ka karu da ilimi to kaga a nan ba shi masallacin ne karan kansa ba da a ce shi wannan masallacin zai tashi daga nan ya sake guri inda za ka yi shi ba shi karan kansa ginin makan din ka tafi ba ita bar ka je ka saurara kuma ka yi sallah a cikin nutsuwa wannan babu wani eh إيه. آه. آه. abinda aka ce wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas zunubi abinda ya kaikayi a cikin zuciyarka kuma har kake kyankyamin ma mutane su ganka lokacin da kake yi abinda yake sunna a ce baka abu kaza sunna ne kai ko baka saba da shi ba saboda kai dan gargajiya ne ka fito daga gargajiya baka dade da barin gargajiya ba sai ka ji cewa kai anya kai anya sunan nan sai kawai kuma ka ji an ce ai zunubi na abin da ya kai kai saboda ai nan bai kamata ka yi taraddudi ba saboda in zuciyarka lafiyayya ce don abin da za a ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi shi ya aiwatar a dauko sayyid bukhari sayyid muslim musnad imam ahmad a karanta maka hadisin gashi nan kuma wanda ya karanta maka malami ne fitacce sananne ba wai kawai wani dan tasha bane ko wani dan ragamza a malami ne ka san shi ka abin nan ga kaga kuma a nan abin da ake bukata shine ka sallama فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ويسلموا مما قضيت ويسلموا تسليما كذا انا alamar ma imani ce da lokacin da aka ce ga shi sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tabbata sunna ce to ka sallama ka ji ba ka ji wani kaikayi a zuciyarka ba wannan shine alamar imani ta ya cika ka sadu da kai saranda ka miƙa wuya kuma wani lokaci ai wanda ya shiga bai daɗe da shiga ba ma ya fi kowa zai kira a wani lokaci eh wanda ya daɗe Allah ya ya ku shi to galibi wanda ka ga yana dan ni to bai gama shigewa ba amma wanda ya shige din wani lokaci ma sai kana tattariyo wasu ba kana ku dan dakata ba abin ba bai kai ga haka ba idan sai je masallacin unguwar su yake zai sallah da takalmi eh ya ji an ce ai manzo Allah ya sallah da takalmi a sifatu salat da sauran to kaga irin wannan kuma sai ana dan daddane su kuma eh. wani ya rubuto dogon hadisi amma lokaci ya abin nan sai ya hakura وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ايها المرسلون